da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake sauraron ku a cikin wannan shiri mai suna fatawul musulunci kamar yadda kuka sani shirin fatawul musulunci shiri ne ke ba ku dama domin ku turo tambayoyi musamman abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci suna na Idris Idris kuma kamar yadda kuka sani muna tare ne da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akramakallah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a lambar da za ku iya turo mana da sako kawai ita ce 07039104 hudu sifili ba tare da wata lokaci bari mu je tambayar da zamu fara da ita tambaya ta farko yana tambaya ne yana malam barka da zuwa sa'annan tambayar shi um, sallah ake yi bayan limami ya sallama ya yi sallama ta farko sai kuma um, mamu ɗaya daga cikin mamu wanda yake bin limami shi kuma allaulashi ta karye a wannan lokacin bai samu daman yin sallamar ba to malam ya sallar shi take shiwa kenan shi shi mamu yana bin limami ne bayan limami ya sallama ta farko nan shi kuma alwalarsa a lokacin ta kare bayan limami bai gama ɗayan sallamar ba eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى الجزاء Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in uwa masu sauraronmu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci bai tambaya yana tambaya ta farko dangane da mutum ne yake bin liman mm. liman yana cikin sallama ta farko bai riga ya karasa ba shi a matsayinsa na ainihin wato mamu sai iska wato ya tusa mm. yayin da shi bai riga ma ya sallame ba limamin shi kan shi bai ƙara sallama ba ballantana shi mamu wato ya sallama mm. da aka irin wannan yanayin kin da matsala ta faru ita dama sallah na daga cikin tarihin da malamai suka yi mata shine abinda ake farawa da kabbara a ƙari ta dawa da sallama amma da cewa yi watakila ya yi sallama ɗaya kafin yi ɗaya sai a lulasa ta warware a hukuncin wannan sallar sai mace ai sallama daidai ya wadatar masa akan cewa ya gama sallah amma tun da bai riga ya yi sallama ba to kaga har yanzu yana cikin sallah ne sai dai kawai ya yi haƙuri ya ɗauki kaddara ya sake zuwa ya je a wata alolan ya dawo ya ainihin wato yi wata sabuwar sallah wannan yadda ya kamata a ce an yi kenan Allah ta'ala ya shiryar da mu kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato mu na'am na'am sai tambaya ta gaba tana tambaya ne cewa ta zubar da ciki har sau biyu da kuma izinin mijinta su ta samu cikin ne tana goyo kuma ba za ta iya tana ganin in suka dau in ta cikin kamar za ta wahala to malam tana neman hukunci ne game da haka shin sun yi laifi to ai tunda da izinin mijinta ta zubar ba da izinin likitoci ba ta yi laifi gaskiya a irin wannan matsalar idan ta faru hmm. ya kamata ya zamanto likitocin ma amintattu wanda suka san addini idan su ne suka kalli yanayi suka ci wannan matar gorin kokarin ta kawo dan da ta haifa yanzu zai iya samun zama barazana ga dan da aka kawo duniya da ita kuma kanta uwa to wannan ka ga lura ne ba yadda aka yi amma babban problem din da yake faruwa yanzu ni akwai wani likitan mata da ya faɗa mun yace wallahi malam sai kun tashi kun ci gaba da wa mutane wa'azi yace yanzu matsalar da suke fuskanta yadda yan mata suke wato matan aure suke zubar da ciki yan mata ba sa zubar da ciki haka kuma babban matsalar shine da yawa daga ciki yanzu shine ba sa son ainihin wato haihuwa ne hmm. sai su fake da ainihin wato wannan Hmm. maganin cewa za ki sha wahala to dama duniya gidan da ya kamata zo a barar da jini a ji daɗi a yaba gidan jin daɗi ba ne shi yasa malamai suka ce samani ya to ta jiri alin nasi kullihim wala budda lil insani samaniya abubuwa guda takwas inda kana rayuwa a duniya dole sai ɗaya daga cikin takwas nan yana zagaya a kanka akwai sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa isrun sun suqumun wa afiya kaga sururin farin ciki in ko farin ciki dama zai zo abinda zai biyo baya dama shine sururin wa huznun bakin ciki yana to har wani malami yake cewa ya khatibar duniyar da ni yace innaha sharakun rada wa qararatul aqdari ya kai wanda kake neman duniya makastanciya wacce neman ta yake ja maka har ku saba da Allah yace to kai hankali sharakun rada tarko ne na halaka wa qararatul akadari kuma gida ne wanda yake gurbatacce yace darun gidan da yake mata ma hakat fi yawmiha duk sanda ta saka dariya yau yace abaka gadan gobe sai ta saka kwakwa hmm. yace to in ko haka gidan yake buɗan lahamin dari cib da wannan ainihin wato gidan da haka kaga sururun wa huznu in dai an samu farin ciki to a jira kullun da bakin ciki zai zo wasima'u wa furqatun in dai kun haɗu da mutum to ka jira koran da mai raba sai ta zo ta raba ita ce mutuwa mm-hmm. don haka sannan wato sururun wa huzun wa istima'un wa furqatun wa usun wa yusur mm-hmm. idan kana cikin sauki to akwai ran da tsanani zai zo maka sun masuqumun wa afiya idan kana lafiya lau akwai ranar da rashin lafiya zai zo maka in dai kana duniya to dole waɗannan abubuwan guda takwas sai ka ci karo da daga cikinsu. su shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da mutum ya waye gari yana ɗaya daga cikin hali guda hudu ne abu na farko in ma an ta kona fi ta'atin fa alika bil istimrar ko dai Allah ya maka tofiki ka waye gari kana cikin da'a ga Allah subhanahu wataala to kai kokari wajibi ne ka ci gaba da masa da'a na biyu wa in ma an ta kona fi ma'asiyatin ko dai ka waye gari ka samu kanka cikin sabon Allah to fa alayka bit tawbati wal istighfar wajibi ne ka dawo ka tuba ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala wa ma an takuna fi ni'matin ko dai ka waye gari ka samu kanka cikin ni'imar Allah subhanahu wataala to fa alayka shukr wajibi ne kai ma Allah godiya ta hanyar aiki mai kyau akan ni'imar da ya maka wa ma an takuna fi baliyatin ko ka waye gari ka samu kanka cikin jarrabawa to fa alayka bis sabr wajibi ne kai hakuri akan jarrabawar da ka samu kanka a ciki hmm. saboda haka akwai mata da suke haɗawa cikin irin wannan kusakuran hmm. saboda yanayin yadda rayuwa ta zama mutum watakila yana aiki ya kalli albashinsa da kuma wato ya ƙayyade adadin yaran da zai haifa saboda yana so su yi makaranta iri kaza wanda kowace kuɗin ana biya kaza daga ranar da 'ya'yansa suka wuce wannan adadin yana ganin babu yadda za a yi Allah ya rufa masa ashirin da zai iya ɗaukar ɗawainiyar wayannan yaran sai ka ga a baya iyayenmu sun haife mu sun yi wahala da mu gurin tarbiyya mu kuma yanzu lisanul hal na mutane hmm. kamar bakin ciki suke su haifu wasu su kuma su sha wahala gurin yi musu ainihin wato gurin yi musu tarbiyya na wato mala kafin mu je ga tambaya ta gaba shi menene hukuncin shi zubar da cikin ma haramun ne haramun ne kowace ta kowace ta kowace baska ne ban taba karanta fatawar da malamai suka ce zubar da ciki ba haramun ba to amma kaga in likitoci na amintattu suka faɗi cewa ga hatsari mm. yanzu sai ka'ida sai ce aiki wa kullum mahazurin ma'ad ko wadda kamar yadda suke ainihin wato faɗa su malaman usulul fiqh mm. ko wa kullum mahazurin ma'ad darura bi qadri ma tahtajuhu da darura duk wani abu da shari'ar musulunci ta ce haramun ne mm. to idan lalura ta gitta tana sa abin da yake haramun ne ya dawo ya zama halal akwai asbabu din da suke sa a yi al'akhdhu bir ruksa guda shida akwai aljahlu a ciki rashin sani akwai annisyan mantuwa akwai al'usuru in an shiga cikin tsanani sannan akwai kaza alikirahu tilastawa akwai kaza akwai kaza amma wannan duka ba ɗaya daga ciki sadaka in ma za a yi wannan din to a dogara da binciken da likitoci suke likitancin ma ba kowa wanda suke amintattu ne dan ba wata harka a duniya yanzu da ha'inci bai shiga cikin ba wannan ni shine shawarar da ni nake bayarwa gaskiya na muje ta gaba na to mai tambaya ta gaba ta ce ta Allah tana neman malami ya ba ta mafita domin kada ta fada abin da bai kamata ba domin mijinta baya gamsar da ita ko da yaushe kuma ta yi mai bayani amma duk da haka bai ji ba kuma bai da wani mataki ba to wallahi tallahi yar uwa da kika ce in baki mafita sai dai ki nemi mafita a gurin Allah ni kawai da zan iya yi zan iya bada ainihin wato shawara ne akan matsalar da kike ainihin wato fuskanta ko ba gaskiya ba Na'am. kuma muna faɗakar da iyaye a irin wannan munasabar cewa aure ba ana yin sa bane dan abinci kaɗai sai da mace za ta ɗauki irin wannan tirin tarin ƙorafe-ƙorafen ta tafi gida da shi sai ka da an ci mai ta rasa kuma fa ta rasa abu shi shi keke wato a wajen zamantakewa ta rayuwar ainihin wato hmm. aure hmm. Ah, na farko dai ta yi addu'a ah, na biyu idan dalilan da ya sa bai iya kamsar da ita dalilai ne na rashin lafiya to yi ƙoƙari a nemi magani a kansu na uku in dalilai ne wanda suka sa ba zai iya gamsan da ita ba wanda yanayi ne dama na tazarar shekaru tsakanin shi da ita ya ja hmm. kaga dole irin wannan matsalar abin da dai muka sha faɗa a baya tunda ba a titi ya ganta ya aure ta ba hmm. ita tana da waliyai shi yana da wakilai to amma yadda matsalar a koma zuwa gare su don su su lalubo mafita saboda kar a jefa ta zuwa ga fadawa halin da bai kamata a ce ta ainihin wato fada ba wallahu a'lam na'am sai tambaya ta gaba ah, yana tambaya ne cewa shine ake bin shi azumi na wancan shekara sakamakon um, sakamakon jinya da ya yi fama da shi a lokacin sa'an nan gashi yanzu shekara ta kewayo ya zai yi kenan zai ciyar ne ko a to ai tun da rashin lafiya ne ya sa hmm. bai yi ba ba da gangan ba ne bayan da aka bi shi azumi kuma rashin lafiya ce ta sa bai iya yin azumin ba to kawai sai kokari ya azumin ne ba wani abu a kansa hmm. kuma ko ba ma rashin lafiyar cikin maganganun da malamai suka yi wanda ya tabbata hmm. mazhabar mu ta malikiya suna da wani abu da ake ce masa saddun zari'a wato toshe kafa ta banna da haka so suna ganin in mutum ya bar azumi ya kira ma har sai shekara ta zagaye to saboda ladabtar da shi ya kamata ya rama ya ciyar amma dai duka guda biyu saboda ta'adibi ladatarwa amma dai abin da ya tabbata shine din dai ya kokari ya rama gaskiya dan haƙƙin Allah shi ya fi cancanta a biya a matsayin bashi sama da haƙƙin kowa wallahi a'lam na'am sai mai tambaya na gaba yana tambaya ne kan hukuncin yin alwala kafin bacci eh mustahabbi ne an so haka musamman ma lokacin da mutum ya sadu da iyali din mutum ba zai yin wankan janaba ba nan take to an so gaskiya yayi alula ya kwanta da ita wannan ya tabbata a cikin littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin Adabu Zifa shi ma da ya kawo ce ba sunna bane wato ba wajibi bane yana babi ne na ainihin wato mustahabbanci sannan kuma musamman kwanciya yi kokari bayan alula a dinga hadawa da zikiri na Allah subhanahu wata'ala kafin a kwanta zikirin yana da tasiri gurin kariya ƙwarin gaske gaske kan mutum ya zo zai kwanta ya kwanta yadda ka san wato a jaki kawai ka ba ruwan shi na <clears throat> tunanin mai zai biyo ba bai kamata mm. mutum ya zama haka ba na'am ko za ka ba da wata kila ko inda ba su <clears throat> ba su yi ba ba su iya ba ko eh ai akwai abubuwan da ake karantawa da yawa amma dai kuma fi karanci mutum ya zama to zai iya karanta falaki da nasi da Wallahu ya tofa a jikinsa ya shafa ya zama to zai iya karanta ayatul kursi da amalar rasul karanci ya kamata mutum ya zama to zai yin wannan na'am na'am sai muhammad ah, daga muhammad cancan yana tambaya cewa da Allah yana ah, nima hukuncin cin amanan mata hukuncin masu cin amanan matansu to cin amana yayi yawa na'am wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce masa mata sa'atu annabi yana cikin karatu sai da ya gama bai saurare shi ba sai ce ina mai tambaya akan sa'a ya ce gari ya ce masa to iza duyya atil amanatu duk lokacin da alama alamana ta na wulaƙanta. to amma alama ne na cin na cewa Allah ya kusan ruguje duniya kowa ya tashi yadda ake samun mata wato wasu mazan na cin amanar matan ka gama mace ta fita unguwa kafin ta je ta dawo ta samu namiji a kan gadon ta ɗari ɗari da mace na amfani da ita kaga wannan cin amana ne kwarin gaske gaske kwanaki wata baiwar Allah kaga ita ba ma musulunta musulunta ta ba ma musulma ba ce mijin da ta aura suka zo suka haifi ɗaya da ita ta yi ta yi za ta shiga islamiyya nan ta koyi karatun addini ya hana ta yarinyar ta taso ta girma ya zo yadda shi ya kwanta da mamar ta ɗauki cikin yarinyar ta haife ta ya zo kuma yana amfani da yadda ta haifa shi ba ya ma yarinyar ciki ta bayyana ya ce don Allah ta rafa mai asiri aka je aka zubar da cikin duk duniya ba wanda ya sani daga shi sai ita yarinyar da aka yi ma ciki sai ita mahaifiyar aka rufe magana bayan an rufe maganan ya sake dahowa ya ci gaba da neman yarin to shi yasa wani malami yake cewa sharru iqabillahi mafi sharrin ukuban Allah shine ga kan mutum amma Allah ya shafe ɗabi'ar ka ta mutane ya mai da kai dabba to ko wanda yanda zaka gansu da ɗabi'a ta mutane wato sifa ta mutane amma ɗabi'u dabbobi ne in ba dabba ba ai ba wanda wacce take muharram masa ne zai iya kwanta amfani da ita to wasu cin amanar mazan ya kai haka yanzu kwanan nan yana karatu a wani guri aka rubutu tambaya mace ce kanwarta da suke uwa ɗaya uba ɗaya mijin ya zo yana neman kanwar yanzu ya mu kanwar ciki shine ta rubuto tana neman ya halatta ta nemi saki ko kamata saboda ga matsalar da ta faru to ana samun irin wannan cin amanan bangaren maza yana faruwa kwaran gaske gaske da haka gaskiyar magana ba daidai bane dabin da mazi ba yi zuwa ga tuhuma zuwa ga wato rashin gaskiya ya shiga tsakanin kai da matarka ya kamata namiji iya kokarinsa ya kaushe masa bari baka misali da kaina malam Idris yau kaga muna harkokin addini mata kuma ana mu'amala da su ta yadda wata za ta taso daga wata duniyar ba baka santa ba wani lokaci sai dai ka koma gida kai ku ga an ba ta guri an zaunar da ita ta da tarin turin matsaloli kai take jira to in misali kuma za ka zo kana waya da mace yau ka yi da wannan gobe ka kai waya da wannan jibi kai waya da wannan matan ka ba wanda yake tambayar ka da ba kake waya me kake cewa tare da suna sanin mace kake waya da su saboda me saboda sun san baka da wata alaka da su in ba abin da ya shafe ka ba ta harkar addini daga lokacin da misali da za a ci rashin gaskiya ya shiga ai ka ga maganin wata ta tashi ta tafi gidanka da sunan matsala ai bai taso ba sannan duk lokacin da yanzu in zaka yawa baka isa baka yi ana ji mm. ko da wa kake waya kuma ko me zaka yi sai dai ka saka kaga matsala ya shiga ko bai shiga ba saboda haka yadda namiji bai so idan yana da mace ta ci amana shi to kowane namiji ya kamata ya kiyaye duk tsoron Allah in yana da mace kar ya ci amanata kuma kullum na sha faɗa a munasabobi irin wannan mai hankali shine wanda yake yadda gara aje gaban Allah shi yake bi da aje gaban Allah ya zamanto shi ake bi Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin na'am sai mai tambaya ta gaba tana tambaya ne da Allah tana neman ƙarin bayani ne akan yadda ake wankan haiba to wankan haida dai kaman kowane irin wanka ne Mm. ba shi da ainihin wato bambanci da wanka na janaba kawai sai dai ta bangaren ainihin wato niyya to kuma dama ita niyya ai yana daga cikin amfanin ta shine tamyizul ibada wato bambance wannan ibadar da wannan kamar yadda al-Imam Sa'di yake cewa ta shartu li al amal biha as-salahu wal fasad lil amal wato niyya ita ce sharadi ga kowane aiki da ita ne jaruwar aiki yake tabbata da ita ne lalacewar aiki yake ainihin wato tabbata kafin ka karanta tambaya ta gaba ko wani dan uwa bawon Allah a babun amana ta ilimi sunansa Dr. Abdullahi Balarabi wato daga Shagari tsohon dan majalisa ne mm. a program ɗinmu na baya ji na yi wata fatawa akan ainihin wato sallah mm. lokacin da wani ya rubuta cewa masbuki mutumin da yake bin liman wato yana matafi mm. sai ya kamata ya raka a hudu mm. to tun da shi yana kasar ne kaga a biyu ya kamata sai ya samu liman ya yi raka a biyu na ƙarshe sai ya bi shi to in liman ya sallame zai tashi ya ciko ne ko sallame wa zai to fata wadda ne a wanda lokacin na yi fatawa ne cewa zai sallame shi kenan ya fi ya wadatar to wannan dan uwa ya nabba ya faɗakar da ni kuma daga baya ya kaina na karanta wasu masail wanda suke da alaka da hakan ya ka Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alheri haka waccan fatawar kuskure ne wannan shine abin da yake ainihin wato daidai idan mutum ya zo ya bi liman sallah mm. in shi matafiyi ne ya bi yan gari to ya haƙuri cika sallah ya riga ya kama shi ba yadda zai matukar in dai ba shi bane limami wallahu a'lam wannan amana ce ta ainihin wato ilimi na ambaje sai tambaya ta gaba daga ruqayya ma'anar suhailat daga kawo tana ta ne za ta iya yin karya domin kawo sasanci tsakanin iyayenta ko kuma ita da mijinta to akwai abubuwa da malamai suka yi istisna'i guda uku na'am cewa ba laifi mutum zai iya sakayawa kai amfani da kalma guda biyu guda ɗaya ka wacce take ɗaukar ma'ana guda biyu wanda wanda kake magana da shi shi yayi nan kai kai nan daka duk lokacin da aka samu sabani ba wai tsakanin iyaye ba ma tsakanin wane da wane mutum zai iya amfani da kalmomin da wannan ɗin bai faɗa ba wannan ɗin bai faɗa ba don ya samu ya sulhu tsakanin su wannan ya halatta a musulunci ko kuwa ka zo ka samu shi wannan din ka ce masa ai wallahi na je na samu wani abubuwan da suka fara duk rashin fahimta ne wallahi ai yayi yabo na alheri a ka ya kaza kaza kaza shi ma din dan aga an samu an daidaita tsakani wannan ba wani mushkila ainihin wato a kan shi kamar yadda ya halatta namiji ya saka yawa matasa wasu abubuwa saboda ainihin wato masala na'am na'am to mala akwai wani sa addu'o'i da muke ta samu sakonni da wai ka ce zaka bada to kafin a faɗi wato addu'o'in mm. akwai namba da ya kamata mutane su ɗauka mm. wannan namban ta whatsapp ne wato wanda suke buƙatar wannan shiri da ake da ma wasu karatuttuka mm. za su yi amfani da wannan namba wannan namba ba tambayoyi za a dinga tura ba mm. namba ce ta whatsapp yana da kyau mutane su ke wato sifili takwas sifili biyar uku uku bakwai takwas biyar takwas ɗaya wato 0 is 0 35 3738 uh, duk wani karatu musamman ma dai wannan da ake wanda yake bukatar audio din to ya kamata mu haɗu da shi a wannan ainihin wato kan wannan ainihin wato layi a gurguje mala idris saboda yanayi na lokaci mm. akwai addu'o'i da ya kamata musamman 'yan uwa mata so yi ƙoƙari su ainihin wato Riki. wani lokaci za ka iya ganin akwai matan da suke kokawa tana iya ƙoƙarinta gurin daga ta kyautata wa mijin amma sai ka ta ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza shi ko gani baya ainihin wato yi to wacce duk take kokarin yi wa mijinta abu mai kyau amma tana yi amma bai gani to ta lizimci wa'annan addu'o'in bayan abin da take yi mai kyau shine ta ce Allahumma zuhur mahasini da zauji Allahumma wato Allahumma zuhur Allahumma zuhur saboda na san ana rubuta Allahumma zuhur mahasini da Wa wabhur mahasinahu li wastur uyubi wastur uyubahu anni wato wannan addu'a kenan Allahumma zhar mahasini hmm. abinda take cewa shine Allah ina roƙonka ka bayyana da duk wani abu mai kyau daga gare ni akan mijina wazhur mahasinahu nima Allah ka sa in daina ganin aibin shi duk abinsa mai kyau kawai shi zan dinga gani wastur uyubi Allah ka lullube duk wani aibu da nake da shi a idan shi Allah kada ya sa ya ga ayyun sannan wastur uyubahu anni shi ma duk wani aibu da nake da shi kada Allah ya sa ya gani duk wani aibu da yake da shi shi ma kada Allah subhanahu wata'ala ya sa ya gani da haka wannan yana da kyau mata wanda suke da irin wa'annan matsaloli na suna ta abubuwan alheri amma mazan ba sa gani to su kokari su dinci wa'annan addu'o'i insha Allah Allah zai gyara da ta yi abu to zai ci gaba da yabawa da kuma kamba ma ainihin wato abun Allahumma zhur mahasini li zawji hmm. zhur mahasinahu li wastur uyubi wastur uyubahu anni hmm. wannan shine na'am to sai tambaya ta karshe kafin mu karkare shirin ga lokaci yana nema ya kare sai tambayar da za mu kankare shi ne tambaya daga abubakar dan misal daga kawo yana cewa tambaya na annan malam shine tafiya ne ta kama na a motar haya kuma a kusa da ni akwai mace wanda ban san ban taba ban ba tare da na san ta ba ba tare muke ba bacci ya kama ta har ta mirgino man har ta aka fada da to shi malam zan iya tashin ta koyaya a tashin ta mana za ka ya za ka ka bari matar da ba ka ba kawai ta zo tana bacci ta murgino ma a jiki eh? watakila tun da ya riga ya zama da lura kai ba motar ka bace kuma tsarin mota tun da masu motar su ba addini ba ne a gabansu wanda kaga a matsayin ta na mace in ba in dai a ce ba ma ita kadai bace ya kamata inda ragowar mata a yi musu gurin zama nasu su su kadai a ciki inda ya zama to dole sai an haɗa ciki Sau da, ka irin wannan dole mutum yi amfani da fatta fattakullaha masadatu kai iya kokarin ka duk yadda za ta je jingino ba kai kuma kai kokari gurin yadda za ka janyi jikinka ba wai kawai ma har ta zo kawai ta mai da jikinka <laughs> wannan ba zai yi ba gaskiya ya har ta mai da jikinta gurin ka a ina wannan karatun ba zai yi <laughs> ta wani za mu takaita a wannan mako sai kuma mako ya zo Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shari kuma za ku iya turo tambayar ku a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili a turo da dala a dinga turo mana kuma tambayoyi masu ma'ana wanda za mu iya ganewa da wuri a madadin wa'anda suka sada mu da ku baki daya madadin malam ni Idris Idris nake cewa ma da mako mai zuwa dan jin mu dauke da wani sabon shirin a karamar Allah alaikum assalam wa rahmatullahi to na kaga bari sai in rubuta sai in faɗa na biyu yanzu na ga tambaya ɗaya kan to abin da zai faru mm. sai mu cira wannan yanzu ko eh, eh. okay wannan a gane cewa wata sabo a a juyawa za mu yi a a cire shi a yi da zana in gani za bari eh <laughs> ba kawo ka da ran eh. kuma eh wannan ya zo ya ce wai sale ke yana zarce na Wala kai ne kake aikin? To da Allah ga wannan number. WhatsApp za ka sa ne. Yawwa saboda. Za ne? Za su yi live na Ademi. Sunan ba Ademi za su yi. 2 to 3. Mm-hmm. Izuwa ne. To su kiran bai faɗa mun ba. to yanzu karfe nawa ne sajirin ya kira ka ne sai ka daga bakin sajirin a ya zai ina faran ne ne ce shi ne ce ba bare gida famulila za a cire eh? famulila ne a gona ina da su ne ba su kana ganin ba su yi ba jiya kuma mai maka gaje Ko kolin fa kuma ga kuma gaskiya ni kasa girbe faɗa min ba gaskiya kuma ka ga ka ba ruwa na gaskiya sagir in ya ƙara gawa ka ce sagir kira mu ba ba wanda ya kira na fahimta da wacce ta turo sakon da na farkon da wasu fara karantawa hmm. mata wanda ta turo ya ci kuma mata shi ce ta fara turo sakon da na karanta na karshe hmm. kafin shi. me yasa ka kira da na la gane shi kuma suna da akwai wata yanya da suke yawan kira program su haye hmm, Bari kora mu in ƙanarar. Kada ya fuska na dai ba mai koko? Kuma wannan tsarin da ka ɗauko malam idan. Na. Kana maganar addu'o'in nan. Eh ai ba karamin kawo ta ne ba. Wallahi ko sunan musulmi ne. Wannan buba da Allah ka rinka tura da tun yanzu mun yi episode ɗaya dakin ɗin ya fito na yin kuma sai dakin ya ɓace a gane kukuwar hular tana neman wancan cire ƙala na ya ce da ka sa hula wa kukuwa a cikin ya ɗauka gwanon ƙwari ɗauka wale ne ɗauka ne kana sa hula kukuwa a ɗauka kuɗin ƙwaya ne kawai lawal, rami.